Daga ƙarshe dai, auren Jifresh da Sadiya ya zama tarihi. Ƙarshen alewa ƙasa, in ji Malam Bahaushe. Yanzu dai an yi walle-walle, an hau sama an faɗo an tarwatse, kowa ya kama gabansa tsakanin Jifresh da Sadiya Haruna, inda a halin yanzu ba sa matsayin miji da mata. Auren Jifish da Sadiya dama dai wani aure ne wanda tun da farko mutane ke faɗa cewa ko da an ɗaura ba inda zai je. Sakamakon yadda ake ganin kamar kwakwalwar shi da kwakwalwarta dukkansu akwai gyara a ciki. Wannan yasa ake ganin cewa auren nasu shiriri ta ce kawai amma ba inda zai je. Kwatsam kuwa ana ɗaura auren sai bakin mutane ya fara aiki akan auren inda ko tarewa ba su ba a matsayin miji da mata aka fara samun sa'insa a tsakaninsu. har sai da ta kai ga sadiyan ta garzaya zuwa kotu inda ta nemi jifresh ɗin ya sake ta ya bata takarda yanzu ba ta son shi a matsayin miji to a wannan kotu dai an tafka shari'a ta tsawon lokaci saboda jifresh ya yi tsalle ya diri ya ce san ba zai sake ta ba inda aka kada aka raya aka juya amma sam ya kiyarta wanda ita ma sadiyan ta tsaya cak akan ƙudurinta cewa tabbas dole ne ko yana so ko baya so sai ya sake ta To ana tsaka da wannan hatsaniya ne kuma sai aka kullum Sadiya tana fitowa tana faɗa cewa ai ba sa tare a matsayin miji da mata. Wato kullum tana ikirarin cewa ai tuntuna suka rabu wato ya sake ta. Inda shi kuma ta bangaren sa kullum sai aje yana cewa ai igiya uku ce akan ta chip ba ko guda ɗaya da ta tsinke. Wato dai shi bai sake ta ba tana nan a matsayin matarsa. To yanzu dai daga ƙarshe an gano cewa duk abin da Sadiya take faɗa cewa ba sa tare a matsayin miji da mata ba gaskiya ba ne. Saboda a ƙarshen satin da ya gabata ne, Sadiyan ta ƙara fitowa ta faɗa cewa yanzu ne ta rabu da shi a matsayin mijinta. Wanda hakan ne kuma ya tabbatar da cewa duk abin da take faɗa a baya cewa tuntuni sun rabu ba gaskiya take faɗa ba. yanzu dai ga abin da sadiya take faɗa a wata hirarta da freedom radio kano inda ta tabbatar da cewa yanzu sun yi hannun riga tsakaninta da mijin nata wato g-fresh ma'ana dai yanzu ba sa tare kowa ya kama gabansa in ji Sadiya. to sai da ana tare da ganin cewa sharaku da g-fresh ta zo karshe shin menene ya faru E, gaskiya ne shari'a ya zo karshe shi malam garba ashe akan naira dubu ɗari biyar ne yake ta wahalar da shari'a kullum yake zuwa yana cewa shi yana son matan shi shi yana son matan shi ya ki fito mana a mutum amma alhamdulillah wannan karan dai ya fito mana a mutum matsalarsa ba komai ba ne dubu ɗari biyar ne kuma na bashi kamar yadda ya farta a baki ya kara rubuta takardan a rubuce ba ni ba har abadan abada ina mishi fatan alkhairi Allah ya haɗa kowa da daidansa yanzu kenan za a iya cewa ba karebin da mu ba sauran yan biyu ko ko abin nan haba kai ku auren da aka shafa wata takwas ba a tare ba a taɓa yin kwana ɗaya na farin ciki ba ina zancen biyu ku a wannan lamarin kamar da na gaya maka allah ya haɗa kowa da rabansa allah ya haɗa kowa da daidansa ina masa fatan alkhairi me zaki cewa amara da kuma waɗanda suka taka rawa a lokacin bikin ku mutane kun sha fatan alkhairi daga ba abin da zan ce sai godiya sannan a ƙarshe kuma ina mai ba su haƙuri su yi haƙuri haka allah ya so to sai dai amma a bisa tsari na ɗan adam idan mutum ya taɓa gaya maka abu kuma ka bincika ka gano cewa ba gaskiya ya faɗa maka ba to idan wata ran ya sake faɗa maka magana ko da gaskiya ya faɗa sai ka ji kamar ba gaskiya ba ne, don haka ku jira mu zuwa gobe insha Allah akan wannan tashar ta sabuwar mujalla wanda hakan shine zai ƙara tabbatar mana da gaskiyar lamarin amma koma menene Allah ya zaba musu abin da ya fi alkhairi a tsakanin su ita Allah ya sada ta da abin da ya fi zume mata alkhairi shi ma Allah ya sada shi da abin da ya fi zume masa alkhairi amin summa amin